وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر ومستودع ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أمام سؤال بركة وعندسك كلهم دكما سورارم وعليدي ونالو كتي muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake haɗa mu a cikin waɗannan darussan da muke dangane da lamuran da suka shafi ibada ko muke sanin ibada a cikin sauki wanda wannan darussa muna tunatar da juna a shi ne dangane da wannan littafin da ke magana a kan sanin ibada a cikin sauki wanda alhamdulillah mun yi maganganu a kan wasu nau'uka daga cikin ibada na tsalki da kuma sallah da kuma zakka wanda muna cikin azumi kusan ƙarshe karshen matsalolin da muke magana a kai shine watan azumi wanda mun yi maganganu a dama akan lokutan da azumi yake zamanto wajibi wani irin azumi ne ya zamanto wajibi ga mutum sannan kuma wani mutum ne azumi zai zamanto wajibi a kansa sannan kuma yin bayani da ma dama akan abubuwan da ke kare azumi da abubuwan da ba sa kare azumi wanda yau malam yana so ya mana tunatarwa kaɗan dangane da matsalar da take da alaƙa da wanda ya bar azumi ko muke ramkan azumi abu na harko ma ce mana in dai mutum ya bar azumi da gangan ya sha ruwa ba tare da wani uzuri ba to wannan mutum ya kamata ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yin haka babban sabo ne daga cikin saɓonin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan babban munkari ne kuma zunubi ne mai girma mai yawa ya zama zamanto haka kurun ba dalili babu wani uzuri kawai mutum ya bar azumi kenan wannan kalubale ne ga sauran 'yan uwa wanda za ka same su a lokacin watan ramadan baya da wani uzurin da zai hana shi azumi kawai sai ga bai ɗauki azumi ba yana tunani wannan azumin da bai ɗauka wannan ba tilas ba ne ba dole ba ne kuma ya san cewa matukar ya zamanto musulmi baligi mai hankali wanda yake da lafiya to wajibi ne tilas ne dole ne ya zamanto ya azumta wannan watan ramadan kenan kuskure ne da za ka ga mutum ya zamanto ya cika dukkanin wa'annan sharuɗan da ke sa ya yi azumi sai ya zamanto ya aje azumi shi ba shi ba azumi lafiya ba ka sai ce maka ni talaka ne to ce an kai shi talaka baya azumi a ina muka samu hujja ko dalili da za mu kaha a kan cewa shi talaka baya azumi mutum sai ka ce mishi azumi sai ce ai ko na yi azumi ban da abin da zan buɗe baki ba za ka yi imani irin imanin tsuntsu ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan shi zai tashi da sahi bai san inda zai samu abinci ba bai san kuma inda zai je ya nemo shi ba amma har kawai tsuntsu zai tashi tun da asuba ya kama hanya ita hira amma kafin ya kadawa da yamma sai ya cika cikin shi kuma ya ɗauko guziri ya kawo ma iyalansa da sauran yaransa kanana wanda ba sa hira don saboda tawakkuli dan shi manzo Allah ce da za ku yi tawakkuli tawakkuli ga Allah na gaske da ya azirtar da ku kamar yadda yake azirtar da tsuntsu amma babu tawakkali mutum sai kyau ba zai dauki azumi tun da bai da abin da zai buɗe baki to abun buɗe bakin kai ke da shi idan ka ɗau azumi ka kyautata niyya kafin lokacin buɗe baki ka san irin alkhairin da Allah zai maka duk da cewa haka in ma ba uzuri bane ba dalili bane ba hujja bace ka ce wai kai baka azumi tun da baka da abin da zaka buɗe baki kun ga kada sharuɗan duka da ake idan suka tabbata eh, a mutum zai ɗauki azumi sun cika a cikinka bi ma'ana ka cika wannan sharuɗa amma sai zama to ba za ka yi azumi tunda kana ga cewa kai baka da abin da za ka buɗe baki da shi sannan kuma tunatarwa ko mu ce faɗakarwa ga sauran mata masu daho abinci a cikin watan ramadan na sayadawa a lokacin azumi ko mu ce lokacin da mutane suna cikin yanayi na ɗaukar azumi kafin shan ruwa so da ka su wannan bayan Allah su yi tsoron Allah su san cewa sun taimaka akan saba ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaka ma juna dangane da dukkanin wani abin da ya zamanto na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ne ba sabon Allah ba ne amma kar ku taimaka ma juna akan saba ma Allah ko wani abin da ya zamanto sabanin shari'a da ya umarni saboda haka ke da ke dafa abinci ga watan ramadan kina ba mutanen da suke ci ba sa azumi ba tare da wani hujja ba ki san kina da kamisho ki babba na saba ma Allah da na zunubi wanda kike ɗaukawa domin wannan masu dafa abincin da ba ta dafa ba wani tana wa in ta san in ya san ba zai samu abinci ba in ya san duk inda ya buga ba zai samu inda zai samu abinci ba da ba zai ɗauki ba zai aje wannan azumin ba amma ya san hajiya wance ko mai tuwo wance ko mai sai da kaza na wance ai tana sai da abinci saboda haka sai ga ya aji azumi ita kuma tana ɗauka cewa ai damanta ce wannan lokaci damanta ne wannan lokaci saboda mi duk babu wanda ke sai da abinci wannan lokaci sai ita saboda haka za ta dafa buhun shinkafa biyar ko goma duka za a sai a cinye tana ga tana tara arziki to ki san cewa wannan sabon Allah subhanahu wataala ne domin dalilin wannan abincin suke suke zamanto suka aje azumi ba sa dauka kenan ya kamata mu tsoron Allah subhanahu wataala dan shi malai ce aje azumi ba tare da wani uzuri ba yace babban zunubi ne babban saba ma Allah subhanahu wataala wanda ya zamanto wajibi ne ga wanda yayi haka ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya yawaita istighfari domin ba karamin lahi ne yayi ba ba karamin laihi ne zaman to ka aje azumi ba tare da wani uzuri ba saboda haka bayan haka kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ka yawaita istighfari sannan ka ramka wannan kwanakin ko muke wannan inin da baka dau azumi ba dole ne wajibi ne ka ramka shi sannan ramkon ma da za ka yi za ramka shi ne a gaggauce ba wai sai ka samu dama wa lokacin da ya maka a'a kana ana ƙari azumin ramadan farkon zaman da za ka samu za ramka wannan azumi tunda dama aje wanda ka baka da wani uzurin da ka aje kenan wannan shi ke nuna mana cewa duk wanda ya aje azumi ba tare da wani uzuri duk da cewa wasu maluma sun ce a'a ba dole sai ya ramka shi a gaggauce duk lokacin da ya ga dama amma mafi yawancin maluma sun ta akan cewa zai ramka wannan azumi a gaggauce tunda dama ya aje shi ne ba tare da yin uzuri ba tare da wani uzuri ba saɓani wanda ya aje azumi da uzuri wanda za mu zo mu bayani a kansa amma ma ce idan mutum ya aje azumi don saboda uzuri kamar mace ce al'ada ta zo mata ko ta aihu ko mutum ne wanda baya da lafiya rashin lafiyan da ke iya hana shi ɗaukan azumi ko mutum yana cikin tafiya da sauransu wanda suka zamanto uzurruka ne wanda suka halitta idan suka samu mutum ya aje azumi malai ce to wannan ya wajibi ne akan shi ya ramka wannan kwanukan da ya aje amma ba a gaggauce ba duk lokacin da ya samu dama a mu ce kafin wannan ramadan na biyu ya zo ya same shi ya to ya ramka wannan kwanuka kenan bambanci tsakanin shi da wanda ya aje azumi ba tare da uzuri wanda ya aje azumi ba tare da uzuri an kace nan da nan a gaggauce zai ramka wannan azumi harkon daman da zai samu wanda ya hita cikin wata ramadan a wannan lokaci ya to wajibi a kansa ya ramka wannan azumi amma idan ya zamanto yana da uzuri wannan ba dole ba sai ya ramka shi a gaggauce duk lokacin da ya samu dama kamar yadda malai da bayani a nan haka kuma ya ce mana an fi so amma mutum ya gaggauta wannan ramka wannan azumi an fi so wannan azumi ka gaggauta ramka wannan azumi duk da cewa an san cewa mai ba wai wajibi ne ka gaggauta amma an fi so don saboda mutum ya sauke nauyin da ke kan shi domin wannan shi ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya zamanto abin da aka ɗora ma yi iya kokarin ka wurin sauke wannan nauyin domin baka sani la'alla wani abu zai zo wanda zai iya jinkirta ka ba tare da kaso haka ba dan shi malai ce idan mutum ya jinkirta wannan azumi har sai da wani ramadan ya zo ya samu mutum kun mutum yana da wani uzurin da ya halitta maka yin haka to wannan ya zama to baya da komai kawai ramka azumin ne zai yi bayan wannan ramadan na biyu wanda ya zo ya same shi kenan duk wanda ya zama to ana bin shi watan ramadan ko wasu kwanuka daga cikin watan ramadan sai ya jinkirta wannan inin ko kwanukan da ake bin shi sai da wani ramadan ya zo iske shi bai ramka ba to in dai ya to akwai uzurin da ya hana sa ramka har sai da ramadana ta biyu ta zo ta same shi to wannan mala ya ce wannan babu komai a kansa bayan ramadana in nan sai ramka wannan kwanukan da bai yi ba amma ya ce idan mutum ya to ya jinkirta shi ba tare da uzuri to wajibi ne ga mutum ya to ya gaggauta ramka wa'annan kwanukan sannan kuma sai ya ciyar da miskini a kowane ini kenan wannan shine bambanci tsakanin wanda ya zamanto ya jinkirta Ramadana. musamman ma saura 'yan uwa mata sai ka ga ana binta kwanuka na wannan ramadan da ya gabata ba ta ramka su ba sai ta zauna ba abin da take yi ba ta da wani uzuri ba ta ramka wannan kwanuka sai wani ramadan in ya zo ya shigo wannan lokacin kun babu damar ramka to in dai babu wani uzurin da zai hana mutum ɗaukan azumi kuma bai ɗauka ba to wannan in dai aka ƙare wannan ramadan na biyun to bayan shi lokacin da duk za ta ramka sai ta ramka sannan duk ini sai ta ciyar da miskini guda ɗaya amma idan ya zama to akwai uzuri wanda ya halitta ma mutum aje wannan ramadan wani ramadan ya zo ya same ka ba karamta wannan kwanuka ba ya ce wannan babu wani ciyarwa da za ka yi inna ma kawai za ka zamanto za ka ramka kwanukan da ake bin ka ne saboda haka malai kare mana bayani akan cewa dangane da ramkan watan azumin ramadan akan cewa ba sharaɗi ne sai mutum ya zama ya jeranta kwanukan nan da ake bin sa ana bin ka kwana biyu uku hudu biyar daga biyu zuwa sama to ba dole bane sai ka ta kwana biyu nan kana yin su tare yau idan ka yi gobe ka yi in kwana uku ne yau ka yi gobe gobe jibi ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi amma malai ya ce wannan ba wajibi bane kana so idan ka yi baka ɗauka sai bayan kwana biyu sannan haka za ka yi shi domin Allah subhanahu ta'ala da yake faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar kenan wannan ya nuna cewa duk lokacin da mutum ya samu dama zai iya ramka wannan kwanuka na azumi wannan shine kusan karshen matsalar da ya yi mana saura dangane da matsaloli na azumi wanda ba mu magana a kai shi sai dai wani ibada da ya zamanto yana da alaka da watan azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowane goman karshe yana yin wannan ibada har sai lokacin da mutuwa ta zo masa kamar yadda sayyida eh, ummuna Aisha radiyallahu anha ta ce Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a ƙarshen kowane watan Ramadan goman ƙarshen kowane Ramadan yana shiga yin itikafi haka yake har sai lokacin da ya bar duniya haka ya zamanto yana yi kenan wannan nau'i na ibada itikafi yana da alaka da wannan wata na Ramadan ko mu ce mafi yawanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata ya zamanto yana itikafi a ƙarshen goman ƙarshe duk da cewa ya halitta a kwanuka wanda suka zamanto ba na Ramadan ba mutum zai iya yin itikafi amma ya zamanto sunna ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin sa a cikin watan Ramadan to wannan itikafi yana da sharuɗa ba duk wanda ya ga dama ya taso zai ce shi zai je masallaci kawai ya yi itikafi ba ko duk inda ya ga dama zai je ya ce ya zamna sai a ce me kake ya ce itikafi yake akwai i'tikafi yana da sharuɗan da ya kamata mutum ya zamanto ya cika su sharaɗi na farko da malaka kama ne ce shine mutum ya zamanto musulmi ne kuma wanda ya zamanto mai hankali musulmi ne kuma wanda ya zamanto bai hankali domin ya ce wanda ya zamanto kahiri bai halitta ba ko mai ce i'tikafin shi ba zai inganta ba ko wanda ya zamanto mahaukaci i'tikafin shi ba zai inganta ba kenan dole mutum ya zamanto musulmi kuma mai hankali abu na biyu kuma mutum ya zamanto yi niyyar yin i'tikafi ka ɗauki niyyar yin itikafi kana da wannan niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal a'malu bin niyyat kenan dole sai ka ɗau niyyar ka yi itikafi sannan kuma an fi so wannan itikafi yana daga cikin sharuɗa ya zamanto cikin masallaci kenan ba za ka zamna a ɗakin ka ba ce wani kana ina kwana biyu ba maganin ka ce muna itikafi ne a gida kenan itikafi ana yin shi a masallaci ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa antum aakifuna fil masajid Allah yayin da ku kuma kuna cikin itikafi a cikin masallatayya kenan wannan ke nuna cewa yin itikafi sharadi ne <clears throat> daga cikin sharuɗan itikafi shine mutum ya yi itikafi a cikin masallaci haka kuma yana daga cikin sharuɗan itikafi shine an fi so mutum ya yi itikafi a cikin masallacin da ake yin sallar jama'a masallacin da ana yawaita yin hamsu salawat ko idan sun samu an fi so mutum ya yi itikafi a masallacin da ake sallar juma'a a ciki amma mace wacce idan ta zamanto ta yi itikafi a cikin masallacin da ake sallar jama'a wannan babu laifi a ciki ko wanda ba a jama'a wannan babu laifi a ciki amma inda ya zamanto ta samu daman zuwa masallacin da ake yin eh, sallar jama'a a ciki da malai ce mana ya ce wannan babu laifi in dai aka amince ma fitina kenan mace tana iya zuwa a itikafi inda ya zama to zuwan ta itikafin nan bayan samun izini na iyaye ko shi abinda ya kama da haka waliyinta to ta tabbata cewa wannan zuwanta babu fitina a ciki kar ta zamanto ɗaya daga cikin matayen da ke zuwa itikafi dalilin zuwa itikafin su shine taɗi taɗi ba ma da 'yan uwansu ba taɗi da maza wata za ta je itikafi maimakon ta dage wurin roƙon Allah da ibada da karatun alƙur'ani da addu'o'i to ita dukkanin lokutan ita kafin ta cikin nace nake ne hira ai wanke an yi kaza an yi kaza idan dare ya zo kuma tana yawan da ke hira da ita zai zo su yi ta daɗi da abin ban haushi da zaka gani da tausayi da abin kunya zaka ga wai mata musulmai an je itikafi za ga sun hito 'yan mata wa a tsaya bakin masallaci ana taɗi da maza to wannan kuskure ne ko wasu kuma za su sanya wannan zuwa itikafi wani zari'a ce ta yi aikata wasu abubuwa dama tana da damun zuwa tana son zuwa yawuce wajenta to yanzu da ta ce za ta je ta yi itikafi ta samu dama kenan na zuwa yawo mutanen gida ba su da labari ina wancan ai tana can masallaci tana itikafi a shekaru bacci yake kawo ta masallaci ta ini tana bararin duniya tana yawo sai lokacin tahajjudi ya yi sai ga ta zo ta gaji ta kwanta ta huta wata kuma lokacin nan za ta hita kenan wannan duka ya kamata mu kiyaye ƴan uwa mata musamman nan wurare wurare na bauta ma Allah subhanahu wataala ba wuraren da zamu ɗauka na saba ma Allah ko ya to dalilin ko hanyoyi ne da zamu iya saba ma Allah a wuraren nan haka kuma yana daga cikin sharuɗan itikafi shine mutum ya zamanto ya tsalkaka daga cikin najasa ko mu ce babban hadasi duk wanda ya zamanto janaba yana a kansa bai halitta ya zamana cikin itikafi ba ya yana da janaba ya ce ni zan je itikafi dole sai ya yi wanka haka mace idan tana cikin jinin al'adanta ko jinin bikinta don saboda wa'anda suke da wa'annan larurori wa'anda ke wajabta wanka to bai halitta ba su zamna a cikin masallaci a cikin wannan yanayin da suke kenan wannan su ne sharuɗan itikafin da ya kamata mu san su kamar yadda malam ya yi mana bayani a kansu to akwai abubuwan da ke bata itikafin akwai abubuwan da ke bata itikafi wanda ya kamata su ma mu san su don kiyaye su don duk lokacin da kace za ka yi itikafi bayan ka cika wannan sharuɗa ka zamanto musulmi mai hankali sannan kuma ka yi itikafi a cikin masallacin da ake sallar jama'a sannan kuma ko ka zaɓi masallaci wanda ya zamanto ana sallar juma'a a ciki sannan kuma ka zamanto wanda ya zamanto baya da ɗaya daga cikin abubuwan da suka iya wajauta wanka baka da janaba ko baki da haiza ko jinin biki to lalle idan kika cika wannan sharuɗa to wannan ya zama to in kina so ke itikafi ya halitta ki to akwai abun da ke bata itikafi shine malai ce mana abu harko farko shine fita daga masallaci ba tare da bukata ba kana itikafin ka a masallaci babu wani bukata yau ba ta gobe kawai shi kenan kawai ko da yaushe ka ganshi shine wurin mai wancan tebur shine mai wurin wannan shagon shine mai wurin wannan mai shayi shine babu wani uzurin da yake da shi kawai yawo yake ta yi baya da daman zama to fita a cikin wurin da kake iya itikafi ba tare da uzuri ba to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata itikafin mutum haka ya ce mana kuma yana daga cikin abubuwan da ke bata itikafi shine saduwa da iyali tawa wannan saduwan ya zama to da dare ne ko yaushe ne in dai mutum ya sadu da iyalansa yana cikin itikafi wannan yana bata itikafin mutum domin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku kusanci mata ko ku sadu da mata a lokacin da kuke cikin yanayi na itikafi saboda haka mala ya ce mana daga cikin abubuwan da ke bata itikafi kuma akwai gushewar hankali idan hankalin mutum ya gushe to itikafin sa ya baci hankalin sa ya gushe dalilin mi dalilin hauka ko dalilin ya sha wani abu wanda ya sanya shi maye ba tare da sani ba ko ya zamanto mutum ya zamanto ya haukace to wannan duka malai ce suna bata i'tikafi inda mutum ya zamanto yana cikin yanayi na i'tikafi daga cikin abubuwan da ke bata itikafi malai ce mana akwai shine jinin al'ada ko jinin biki domin bai halitta ga wanda yake da jinin al'ada ko take da jinin biki bai halitta ta zamna a masallaci ba kenan da wannan jinin ya zo mata to ya zama to itikafin ta ya baki sai ta koma gida ta zamna sai lokacin da za ta tsalkaka daga wannan jinin in kuma lokaci bai kare tana yi ta dawo ta ci gaba da itikafin ta daga cikin abubuwan da ke bata itikafi malai ce mana shine mutum ya ridda fita daga cikin musulunci shi ma wannan yana bata itikafi mutum mutum ne yana cikin itikafi sai ya fita cikin musulunci to malai ce wannan yana bata itikafin mutum a takaice wannan abubuwan da suka shafi <clears throat> watan ramadan da kuma abin da ya shafi itikafin da ake a ƙarshen watan ramadan to a ƙarshen azumi ko mu ce sallah to akwai wani ibada da ake yi kuma wanda ya kamata mu tunatar da juna a kan shi don sanin wasu kaɗan daga cikin hukumce-hukumcensu shine ibadan hidda zakkan kono zakatul fitar da ake fidda ko mu ce zakkan konon da ake fidda mu san cewa wajibi ne a cikin watan ramadan tana wajabta ne a watan ramadan sannan wajibi ne akan kowane musulmi kowane musulmi ya kamata ya fidda wannan zakan konu sai dai wani irin musulmi akwai musulmin da ya cika wasu sharɗoɗi wa'annan sharuɗa da ka cika su kana musulmi to da ka saman matsayinka musulmi ka zan zakan konu ya waje ba a kanka to sai dai sharuɗan da ke sa su ƙara tabbatuwa na waje ba a kanka ka cika wa'annan sharuɗa ko baka cika wa'annan sharuɗa to wannan ne za mu karanta don mu ji wanne ne daga cikin musulmai wanda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta masa hidda wannan nau'i na zakkan kono abu na harko dai mu sani cewa zakkan kono farilla ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sa kuma yace sadaqatul fitr min ramadan sa'an min tamr farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ya wajabta fidda zakkan kono daga watan ramadan sa'i guda na dabino ko sa'i guda na alkama ko sa'i guda na alkama ga duk wanda ya zamanto bawa ne ko ɗa namiji ko mace babba ko yaro daga cikin musulmai kenan wa'annan mutane su ne wa'anda zakkan ko ne waje ba a kansu za ka hidda sa'i guda wanda za mu zo mu magana sa'i guda shine kwatamkacin me kwatamkacin kusan mudu hudu kenan kenan wanda zai zama to za ka hidda sa'i guda zai zamanto wajibi a kanka a wannan wata ƙarshen wannan watan za ka bada wannan zakan kono da malai ce mana kuma za ka bada shi ne ga mafi yawancin abincin da 'yan garin suke ci shinkafa ne hatsi ne masara ce dawa ce ko me abin da dai mutane suka fi ci a wannan garin za ka fidda zankan kono a kan shi sannan kuma ya waje ga gawa ya waje ba ga duk wanda ya zamanto bawa ne wajibi ne hidda zakan kono ko zamanto ɗa ne ba bawa ba ko namiji ne ko mace ce ko ƙaramin yaro ko babba in dai musulmi ne to wajibi ne fidda wannan zakkan kono kenan wannan shine wa'anda zakkan kono ya wajaba a kansu so sannan akwai wasu sharuɗa wa'anda ya zamanto mutum ya kamata ya cika su kafin za a ce hidda wannan zakkan kono ya zamanto wajibi a kai ko mu ce sharuɗan da ke nuna wajabcin fidda zakkan kono akan kowa idan wa'annan sharuɗan kaga lalle baka cika su ba kenan ba dole bane ka hidda zakkan kono idan kuma lalle wannan sharuɗa kaga cewa ka ci kasu to dole ne ka fidda zakkan kono amma in baka cika su ba dole bane sharɗi na farko wanda malam ya gaya mana ya kamata mu san cewa zakkan kono wajibi ne akan kowane musulmi babba da ƙarami da namiji da mace da ɗa da wanda ya zamanto bawa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ibn umar wanda ya gabata kenan wa'annan su ne sharuɗan wanda ya kamata su fidda zakkan kono sannan kuma wa'annan mutane inda ya zamanto ka zan musulmi ka zamanto kuma ɗa ko bawa ka zamanto namiji ko mace ko babba ko yaro to wajibi ne ka fidda wannan zakkan kono haka malai ce mana kuma an fi so fidda wannan zakkan kono akan yaro da ke cikin ciki matukar an busa rai a ciki in dai yaron na ya zama ta an butsare a cikinsa to an fi so ka fidda mace shi ma nashi zakan kono shine misali in dai yaro ya kai wata hudu a cikin cikin ma'aifiyarsa to an fi so idan za a hidda zakan kono to shi ma a sa da shi wurin hidda mishi wannan zakan kono sannan abin da ya wajabta ya kamata ka fidda shi akan karan kanka da kuma wanda ya zamanto ciyar da shi wajibi ne a kanka na iyalinka ko wanda ya zamanto na makusancinka wa'annan su ne wanda ya wajabta ka fidda musu zakkan kono daga cikin abubuwan da malai yace zakkan kono baya wajaba sai da wasu sharuɗa guda biyu shine bayan ka to musulmi bayan ka to musulmi ya zamanto kuma kana da abincin da ya ishe ka amma idan ya to baka da abincin da ya ishe ka ba wajibi bane ka hidda zakkan kono kenan wadda wasu ke gashi nan baya da halin abincin da zai ci ma sai ke sai ya je ya ramto kuɗi ya zo ya bada zakkan ko na wannan kuskure ne kenan dole to ka to musulmi sannan kana da kuma abincin da ya ishe ka kenan wannan shine sharuɗan da ke sa zakkan kono ya to wajibi ga mutum sannan kuma wannan zakkan kono mu cewa abu ne wanda ya zamanto kamar wanke wanda ya ya yayi azumi ne daga cikin ƙananan laifukan da zai faɗawa a ciki da kuma gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala akan ƙare wannan watan azumi ramadan a cikin lafiya da kuma ƙoshin lafiya sannan kuma kamar yadda muka faɗa zakan kono yana waje ne akan mafi yawancin abincin 'yan gari wanda suka ci shine ake fidda zankan kono a gare shi wanga shine a takaice abubuwan da suka shafi zakan kono lokacin da ake fidda shi kuma daga lokacin da rana ya faɗi daga daren idi daga daren idi lokacin da rana ya faɗi a wannan lokaci ne ake fara hidda zakan kono har zuwa lokacin da kafin liman ya yi sallah domin duk wanda ya hidda shi amma wanda ya hidda shi kafin haka zai zamanto ya yi daidai amma bayan liman ya yi sallah ya zamanto sadaka ne daga cikin sadakoki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutane akan fidda zakkan kono kafin mutane su je sallah duk wanda ya hidda shi bayan an je sallah kamar ya zamanto sadaka ne daga cikin sadakoki wannan a takaice shine abubuwan da suka shafi wannan zakka na kono wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai Allah ya bamu mu ladansa kuma da ikon yin aiki da su kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana da mu ruku baki daya anan zamu dakata sai zuwa zaman namu na gaba wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون